أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ‘Yan'un musulmi muna ƙara gode ma Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halarci kowa da komai ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa na aƙidar musulunci darussa wanda muke fahimtar da kawunanmu da kuma mu gaba ɗaya wannan aƙida mai kyawo ta addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara ba mu fahimta mai kyawo ya ba mu kuma ikon aikata duk abin da muka ji mai kyau don mu samu samun tsira da cin nasara a wannan duniya ɗin da kuma ranar lahira bi iznillahi ta'ala yau gashi da baiwa ta Allah subhanahu wa ta'ala mun kawo har darasi na hamsin da bakwai inda muna nan cikin dai bayanin sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala inda mun ƙare bayanin cewa sifofi na Allah subhanahu wa ta'ala akwai ana cewa sifofi ne na zati sannan kuma akwai sifofi na aiki wanda kuma su ma sifofin na aiki suna koma ma na zati ne don ana cewa duk sifar da baka iya ka kamanta ta ga zatin Allah subhanahu wata'ala to wannan sifa ɗin san bata dace da sifar Allah subhanahu wata'ala ba a nan wurin abin da ya kamata mu sani shine duk shibohin da suke nuna cewa a kore ma Allah sifofi gaba ɗaya mun ce kuskure ne saboda sifofin da muke gani na orfi, wa'anda muke gani a halittu in dai muka ce yadda muke ganin su haka za mu kamanta Allah to dama wannan shine babban kuskure amma duk sifar da za mu kamanta ta ba tare da mun kamanta Allah subhanahu wata'ala da irin sifar mutane ba a mu tsarkake ta da duk wannan ƙasa da aibi to wannan sifa ɗin ita ta dace da zati na Allah yanzu bayan mun san duka wannan abin da muke son mu ƙara sani shine ita sifa ta zati wadda aka ce ta zatin Allah ne zaka samu da ita sifa ɗin da zati na Allah ɗin duk kusa saboda suna tare da juna ba su rabuwa shi sa ma suke cewa wai sifa ɗin da ita da sifa da zati duka ɗaya ne abin sifantawa da sifa duka ɗaya ne wannan Allah kaɗai yake ɓanta da irin wannan kamanni a ce sifa shi ita ce zatin shi babu wani bambanci saɓaninmu saɓanin mutane za ka samu wani sifa shi daban zatin shi daban saboda mafi yawan sifofi yana samun su ne daga baya baya da su da in ƙarhi ne baya da shi da sai daga baya samu ƙarhi iko ne arziki ne da baya da shi sai daga baya ya same shi alhali Allah subhanahu ta'ala duka ba wannan bane sannan abin da ya kamata mu ƙara sani kuma duk cikin wannan darasi din sifofi wanda muke son mu kamanta su ga Allah mu sani su tsananin haɗuwarsu da zati na Allah yana sa a waje baya da za a yi ka gansu kamar yadda muka yi bayanin gani da ji ji in ka shi an ce zati an ce sifa sai ka ɗauka abu biyu ne a wurin ji wa amma amma a wurin waje a'a ana ba da misali ana cewa kamar mutum ne sifa shi ko nafsi ɗin shi ruhin shi da kuma ilimi kaga ruhin mutum da ilimin mutum daban-daban suke a wurin ji amma amma in ka kalli mutum mai ilimi a wajewa abu guda kake gani mai ilimi kake gani ko kuma mutum ne kake gani gashi nan ran shi ne kake gani ga nan kana ganin shi kai dai abu guda kake gani ba yau ka ga ilimi daban mutum daban tare suke to haka sifofin Allah kusan za mu iya kamanta da irin haka mu ce zatin Allah da sifofin shi suna game ne ba su rabuwa sai yanzu abin da muke so mu ƙara cikin wannan darussa ɗin saboda kai ya zamanto mun tsaya sosai cikin bayanin sifofi abin da muke iya ƙara sani shine sifofi na Allah ba su da iyaka menene bayani menene bayani sifofi na Allah ba su da iyaka mu sani ya zo a cikin alkur'ani mai girma sunaye da sifofi gaba ɗaya kusan 120 a cikin alkur'ani sunaye da sifofi na Allah sun zo kimanin 120 cikin ruwayoyi kuma ruwayoyin kuma in ka haɗa gaba ɗaya hada na sunna da shi'a kana samun sifofi da sunaye na Allah 99 to anan wasu malamai sai suke cewa sunaye da sifofi na Allah suna da iyaka me iyakar su kenan kamar cikin alkurani sun zo 120 ga wannan 99 su kadai banda wannan ba mu da ikon ɗaukar wata sifa komin kyawanta mace Allah na da irinta ba mu da ikon wannan suka ce dole a tsaya daga wannan sifofin to wannan bahasi mu sani suna cewa bahasi ne juz'i ma'ana ba wani babban muhimmanci gare shi ba mu san cewa sifofi na Allah iyaka gare su ko ba su da iyaka Muhimmanci shi bai da yawa kwarai amma a nan wurin tana yawa ka tambaye mu ka ce to ku waɗanda kuke karatun shi'a menene nazariyarku me kuka fahimta daga ahlul bait game da cewa shin sunayen Allah suna da iyaka kuku ba su da amsa ita ce mu sani a wurin mazhabi na ja'afariya ko kuma mu ce shi'a an tafi akan sunaye na Allah da sifofin shi ba su da iyaka ba su da iyaka kuma ma'auninsu su ne sifofin da suka zo su ne na asali wanda suka zo cikin ƙur'ani da ruwayoyi amma duk wasu sifa ka ɗauka in ka ga suna kama da irin wa'annan sifofin to kana iya azama Allah su babu wani aibi sai dai mushkila ita ce mu sani duk sifofin da za mu ɗauka mu raba su ga Allah sai ya zamo mun gane wannan sifofin ba su da aibi ba su da wani tauyi ko ragowa saboda kar mu raba wannan tauyin ko ragowa ga Allah saboda Allah kamil ne kenan duk sifofin da za su nuna mamu kamala ta Allah to wannan sifofin su ne ake raba ma Allah shi yasa ma a nan wurin malamai suke cewa bahasin tauhidi na sifofi yana da haɗari babba yana da babban haɗari me yasa ke da babban haɗari saboda ya zamanto wani abu ne wanda mutane sun zanki bashi muhimmanci a duk rayukan da suka wuce a duk zamanin da suka wuce amma mafi yawa suwaye suke gane wannan bahasin su wane ne suke iya gane haƙiƙanin sifofi na Allah su ne waɗanda ƙwaƙwalwarsu cikakkar ƙwaƙwalwa ce tana da ƙwari ba sabuwar ƙwaƙwalwa ba shi ta kana samun duk mai sabuwar ƙwaƙwalwa mafi yawa mu yake gani yana ganin duk sifofin da yake gani ga mutum yana iya ɗora ma Allah su alhali wannan babban kuskure ne wannan babban kuskure ne tsayan ba ku misali ta yadda za ku gane akwai waɗanda lalle ƙwaƙwalwarsa sabon ƙwaƙwalwa ce yanzu wanda za ka ce ma ga ɗakin Allah nan ana ziyarar ɗakin Allah in kana da kuɗi kai ma ka je ziyarar ɗakin Allah za ga yana ɗauka kamar irin tunanin ƙaramin yaro yana ɗauka ai Allah yana nan cikin wannan ɗakin akwai shi yana nan ko kamar mutanen da suke cewa mutum ne ya mutu a Saudiyya misali, kusan ɗakin Allah, sai ce, Allah ma kana inda kake nesa da ɗakin shi bai ƙyale ka ba ina har je wurin shi. Kai tsan ƙara baka wani misali, ku gane akwai mutane waɗanda lalle ƙwaƙwalwa su sabo ƙwaƙwalwa ce. Akwai wani wanda ya zo irin watan azumi, ya samu tahiya ziyarar ɗakin Allah sai ya zo ya samu irin masu karatun nan masu zaƙin murya na larabawan Saudiya suna karatu irin su Abdurrahman Sudais yana karatu mai zaƙi to shi saboda rashin sabo bai ji irin wannan muryar ba a inda ya fito da ya zo a wurin sallah cewa yake yi mi wai mamakin da yake yi da ya shi sautin yana ratsa shi ƙur'ani yana ratsa shi sai ki ce ma wannan kusa gare shi kai ina ji da yau ogan da shi ne shi da kanshi ne ke jan karatun ko wai tambayan mutanen ne yake yi wai yana ganin yau Allah shi da kanshi ne ma ke jan karatun ƙwar'anin bai sa kowa bai yi ana samun irin wannan mutanen a cikinmu suna rayuwa ƙwaƙwalwarsu kuna ganin irin yadda take gane al'amurra saboda ka irin wa'annan mutanen su ba mamaki ba ne don sun ɗauki siffar da suke gani ga Allah ko mu ce siffar da suke gani ga mutum su ɗora ma Allah ita ba abin mamaki ba ne saboda daidai gwalgwadon ƙwaƙwalwarsu ne Amman waɗanda suke da kwakwalwa mai zurfi su suna gane cewa Allah yana da sifofi masu kyau kuma duk sifar da ka ɗauka ta wata halitta in dai har ka san tana da wata naƙasa wani tauyi ko wani raguwa ko wata dai matsala to ba za su ɗora ma Allah wannan sifar ba wannan su ne wanda suke iya gane sifofi na Allah kuma kamar yadda muka ce ma'auni shine suna ɗauka sifofin da suka zo cikin alƙur'ani da irin sifofin da suka zo cikin ruwayoyi su kalli kamala da ke gare su da girman daraja da ke da wannan sifofin to duk sifar da suka samu kuma ko da ba ta da irin wannan misali ba ta da kai wannan ba in dai har ya kasance ba ta da matsala ko kaɗan ana iya a ɗora ta ga Allah subhanahu wa ta'ala amma ya kasance kamar da muka gayi ba ta jawo matsala ko kaɗan wannan shine nazariya na malamanmu na shi'a wanda suke nuna sifofin Allah suna da yawa kuma kamar da muka ce ba bahasi ne juz'i bai da wani tarin muhimmanci kwarai wanda in har samu sabani kai ka tayi akan suna da iyaka ni na tayi akan basu da iyaka ya zamanto mun samu matsala tsakanin mu duk da muka dauka suna da iyaka basu da iyaka wannan bai da tasiri ga Allah subhanahu ga Allah ko ga zatin Allah subhanahu wata'ala a yanzu me muke so mu ƙara sani cikin wannan darasi na gaba shine kusan mu ce na ƙarshe cikin wannan bahasi ɗin shi ne mu wanda ake ce wajibul wujud kamar wanda muka sani shine Allah subhanahu wata'ala dukkan sifofin shi suna da cikakken kamala kamala kuma kamar da muka ce ba, ba ta da misali mu ce ga wani ainihin abin da za mu iya gane kamala da shi ma'auni wani za mu iya gane kamala da shi amma mu mutane in muka ɗauka wasu kamala ta mu kamar yadda mun sani bai yau mu ɗauki wannan kamalan mu ce ga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yana da kamala kamar yanzu misali mutumin da yana da iyaye na kwarai ga uban shi ga mahaifiyar shi misali kaga wanda yana da cikakken kamala saɓanin wanda an same shi ta hanyar banza misali su waɗannan ta hanyar aure da komai aka same shi kaga shi kamala ne gare shi amma zaman mutum ya zaman a ce yanzu wannan sifa ɗin ta wannan mutum mai kamala ka ɗora ta ga Allah kamar da wasu suna da kuskure suna ganin Allah yana da ma uba da uwa kaga a wurin mutum kamala ne amma a wurin Allah ba kamala ba sai mu kiyaye akwai sifofi waɗanda sun dace kamala ne ga mutum amma ga Allah ba kamala bane saboda kuma na dakata a cikin wannan darussa din sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin